وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مدثاتها وكل في البدعة وكل بدعه في ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم من الرانتا قوم شاد بيو دوت رمضان نوان الشيكارة تا شو ديلة تليو تدعى حين وانا سيدي ديلة قوم شاد بطي دوتا بيار na shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin wannan sura mai girma ita ke sura fatir wadda mun tsaya aya ta talatin da bakwai yau za mu tashi ta aya ta talatin da takwas insha Allah dare yan uwa za mu mu fara da wani wawa ba fada hakuri akwai wata jana'iza da nan mun ɗauki an kalan kayan haifar yara wani malam Muhammadu Bacci ko malam Mustapha Muhammadu Bacci da haka dai shi ne yana su shekara da amfani sai a yi haƙuri malam musulmi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمره ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين غفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين ارتدقون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا الله سبحانه وتعالى a cikin wannan sura mai girma bacci karatun mu da ya gabata an yi bayani game da waɗanda za su samu shiga cikin aljanna ta aji da kuma ɗayan ɓangaren waɗanda ya kasance su kuma sun afka cikin wuta wanda Allah ya mana bayani cewa suna cikin wuta inda wahum kuna fiha suna kururuwa a cikin wannan wuta suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan wuta ka da mu duniya domin za mu yi aiki na kwarai ƙairar lalle kunna na ba irin aikin da muka yi ba can baya wanda shi muka aikata ka sanya wa cikin wannan guda to ka da mu za mu sabunta za mu gyara wannan aiki nan Allah ya ce awalam nu amirkum ma yatazakkaru bihi man tazakkar shin ba mu rayar da ku ba yadda mai wa'azantuwa zai wa'azantu waje akumun kuma duk da haka mai gargadi ya zo muku ba mu yi wasu waɗannan ayyuka din ba Allah ya tambayi waɗannan mutane muka karanta cikin hadisi duk wanda Allah ya rayar shekara 60 ya yanke mashi hanzari in bai imani ba to shine ya ja na kai shi zara. tunda an rayar da su shekara 70 80 90 100 gashi dai rayuwa al'umma ne sarautar sittun a sabuhun da na shekara sittin ko sauran to sun sun samu kashin farko duk wanda ya samu wannan kashi na farko an yanke mashi hanzari ba ya yi da wajen Allah da aka Allah ya ce tun da haka kuke komai doku aka yi duniyar ba za ku gyara to tun da haka ne fa zuku ku dandane azaba in ka kalli mai tafsirin fakrun razi ya ce wannan an fahi masu ne haka dan a wulakantar da su a kaskantar da su a nuna su ba kowa ba ne ba fa ma zalimin min nasir shi a su zalimai ba su da wani mankin wanda zai taimaka ya ana a kasar da su wannan ayoyi kan su muka tsaya sai Allah ya ci gaba da bayani cewa inna allaha alimu ghaiba sai Allah ya koma da siyakin magana din domin ya tabbatar da aqida tabbatacciya a cikin zukatan mutane kullum musulunci in muka lura yana so ya tabbatar ma mutane a aqida dan da an samu kyakkyawar aqida ba za ka samu mutum yana yin shirka ba ba zai rika yin abincin na eh, gulmace-gulmacen mutane ko zalunta su ko yi masa abin da ba daidai ba duk wanda ke da kyakkyawan kira ba zai zauna yana yi saboda haka ai za yana ci ne cikin ayyukan shi na lada za a ɗebi aiki shi na lada a ba wasu ina ni ba ta da haka Allah ya ce inna Allah alimu ghaibi samawati wal ard lalle Allah shine mafi masanin abin da ke koye a cikin samai da abin da ke cikin ƙasa kenan da abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa duk Allah ya san su baki daya ya riga ya san su innahu alimun bi zati sudur kuma lallai shi Allah masani ne a kan abin da ke cikin kira ga mutane to tunda ya san san mai da kasai to ai kaga min babu aula abin da ke cikin zukatan mutane duk Allah ya san komi da komi bima fi til qulub abin da ke cikin mutane a cikin zukata fa ilmuhu bi ghairihi aula tunda ya san abin da ke cikin zukata sani shi ga wani zukata shi ya hiddanta ya sani kenan tunda ai sanin zuciya ya fi wahala kafin kai magana Allah ya san abin da zaka ci ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun mala'iku sun sani wa rusuluna ladayhi to duk wannan abubuwan to da Allah ya san abin da ke cikin zakata to min ba da aula sauran abubuwan ya san abin da ke cikin samai da kasai tunda zuciya ta fi koyuwa fiye da waɗannan abubuwa وذلك ila halin حال in ka hada shi da halin mutane yadda suke amma bin nisbati ilayhi ta'ala in ka maida al'amarin zuwa ga Allah mai girma fasiru wal alaniyatu sawa'un fayyana da koyi duk ne wajen Allah so da ka ɓoye wani abu daga bayyana duk ɗaya ne wajen Allah ya sani domin Allah yana faɗi a cikin wata aya din wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa cikin surat Taha idan kun idan ka bayyana wata magana to lallai shi Allah ya san abin da ke koye da me da bayyane duk abin da ka ɓoye ka bayyana ya riga ya sani wata ayar kuma ta cikin suratul furqan sai Allah ya ce kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard ayan da al'amari yake faɗi masa ya Muhammad wanda ya saukar da shi alqur'ani shine wanda ya san abin da ke sirrance a cikin samai da kasai bi ya san su to shi ya saukar da alqur'ani kaga tunda shi ya saukar da alqur'ani to duk wani abu bayyane shi a wajen shi innahu kana ghafuran rahima kuma lalle shi Allah mai gafara ne kuma mai rahama mai gafara ga wanda ya tuba din kuma yayi rahama yayi jinkai ga sauran bayin shi duk Allah ke da wannan wata ayar Allah yana cewa ya lamu ka'ina kal ayyun ma tukfi sudur Allah ya san kyaftawar idan ga duk abin da ke cikin ya koyi so in mun hada waɗannan abubuwan baki da shin akwai abin da Allah bai sani ba wallahi babu Allah ya san ko to da ya san komi kuma shi zai mana hisabi kuma zai bincike ayyukan mutum ma'aikata abin da ke dai. sai da in ka boye mashi bai tsiriwa a wajen Allah in mun ka boye ma mutane ba ka boye shi Allah kuma shi Allah shi zai tsari Don ka ba sai malam yake yi mana bayani mai tafsirul qurtubi malam yake cewa qala mufassirun malaman tafsiri sun ce wa bil jumlati li ta'kidi ma sabaka min dawami azabil kuffari fi nari yace a cikin adunkule shine cewa akan dawamar azaban yan wuta a cikin wuta لأن الله تعالى يعلم من الكافر أنه تمكر الكفر في قلبه ma'ana kuma da Allah ya san shi kafir ya boye kafirci a cikin zukatansu baki a cikin zuciyarsu bi lau dama fi duniya ila al'abadi ma billahi wala abada kuma da zai dawoma a duniya har abada ba zai imani da Allah ba kuma ba zai yarda da shi Allah ba zai bauta mishi ba kawai saboda me Allah ya san komi da komi abinda ke goye a cikin zukatan nasu fal azabul abadi musabin lil kufrihim azaba ta har abada da aka sanya su ta yi daidai ne da kafircin su da suka yi har abada da haka fala zulma wala ziyada ba yi masu ƙarin wata azaba ko kuma ba su zalunci a ciki wala yazlimu rabbuka ahada saboda ubangiji ka baya yin zalunci shine imamul qurtubi yake cewa fal ma'ana fil ayati ilmun ala annahu law law law law raddakum ila lam ta'malu salihan Allah ya san cewa da zai mai da ku zuwa duniya ba za ku aikata aiki da kwari ba a bayan ayan nan da ya magana suke a maida da duniya kama kala ta'ala walau rudu adu lima an inda za a mai da su cikin duniya dai da sun koma ba aikin da suke so shi kafiri duk maganar da yake yi na cewa in an mai da shi zai gyara wallahi kare ya yake Allah ya sani cikin sanin shi na gaibi ya san abin da ke koye da abin da ke cikin zukata to ya san cewa ko ya maido su gidan duniya ba za su gyara aikin su ba saboda haka da ba za su gyara su ba da dandana ba da aka tsala da musu saboda mu saboda bala'in da suka jaza ma kansu su ma su da abin da suka dandana nan suka tsala da makan Allah ya ci gaba da cewa wallazi ja'alakum khala'ifa fil ardi shine wanda ya sanya ku khalifofi a cikin doran kasa din ai jam'u khalifatin khala'ik shine jam'u khalifa ɗaya kenan ay yaqlubu ba'dukum ba'dan sashin ku so wakilci sashi sashin sashin ku zama shugabanni wani bangare kai ka zama shugaba ne na matarka da 'ya'yanka shugaban karamar hukuma ya zama shugaba ne na karamar hukumar baki daya gwamna ya zama shugaba ne na jihar baki daya shugaban kasa ya zama shugaba ne na kasar baki daya dukkan su halifanci ne ko a bangaren da kake aiki ko wata sana'a ce kai ne jagora to kai ma khalifa ne akan waɗannan mutane ne faman kafara minkum to duk wanda ya kafirce daga cikin ku fa alaihi kufruhu sakamakon kafirce shi shine wa balu kufrihi alaihi sakamakon musibar kafircin da ya yana nan akan shi Allah zai azabtar da shi gwargwadon kafircin shi da yi wala yazidul kafirin inda rabbihim illa makta kafircin waɗanda suka kafirce bai ƙara masu komi a wajen Allah sai ƙarin tsananin hushi maktan ne a shaddul gadar bai ƙara masu komi a wajen Allah sai dai Allah ya ƙara tsananin hushe da su tsananin azaba a kan su kenan wala yazidu al-kafirina kufruhum illa kasara ma'ana kafircin waɗanda suka kafirce din nan bai ƙara musu komi wajen Allah sai ƙarin nasara lil akhirati kan lahira za su ƙara haduwa da azaba mai matsani mai tsanani akan su saboda me saboda kafirce wanda suka yi wa Allah ba su yi biyayya ga Allah ba yadda ya kamata su yi biyayya din ga Allah mala yake cewa wala yazidhum kufrum illa fadlan min rahmatillah wa hubdan wa bughdan ba abinda zai ƙara musu a shi kafirci nan da suka yi sai ƙarin kore su daga Allah da kuma nisan ta su daga bayan rahama Allah da kuma fushi mai tsanani daga Allah su subhanahu wa ala. wala yazidu kafiri da kufurun illa kasala kafircewar waɗanda suka kafirce din nan zai ƙara masu komi wajen Allah sai ƙara kasala ai wala yazidu kufurun illa halakan wa dalalan zai kara masu komi sai karin halaka da karin bacewa wa da tadewar umri da kuma tsadewar rayuwa ba gida alabi ma ba'dahu sharrin wa kasara wanda babu wani sharri bayan wannan kasara din da mutum ya samu mana abu hayya da yake faɗi game da wannan ayar yake cewa fil ayati tanbihun ala annahu ta'ala istaqlafahum badala man kana qablahum a cikin wannan aya akwai faɗakarwa cewa lalle Allah ya wakiltar da su ne bisa doron ƙasa maimakon waɗanda suka zo kafin su kenan wasu al'ummomin sun zo to su kuma sun wuce an ƙara wakilta wasu al'ummomin bayan waɗannan falam yatta'idu bi hali man taqaddamahum min al-mukaththibina lir-rusul basu wa'azantu ba basu faɗa game da halin waɗanda suka gabata suka kafirce ma Allah waɗanda suka zo kafin su waɗannan da aka turo ba su wa'azantu ba ya kamata misali mai hankali yana wa'azantuwa da wa da wanda ya ya shi hausa ana cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa wannan ya zo ya gaba ta kai ga wa'azantu da shi ka gane ya aka yi ya aka yi ya aka yi me ya biyo baya kan abubuwan da suka yi to amma su waɗanda suka gabata cikin al'ummomin kafin su ba su wa'azantu da waɗannan abubuwa da ba da haka ba samu azantuwa ba wa ma halla min al'ala kuma ba su azantu ba da abin da ya afka musu ya sauka musu na halaka su waɗannan al'ummomi din wala tabaru man kafar ba su zarra da waɗanda duk suka kafirce din nan ba wala ta'azu biman taqaddam ba su azantu ba da waɗanda suka gabata wal a ashaddu al-ihtirasi wal mum da haka Allah ya tare da musu tsananin hushi da wulakantarwa al-ihtikar wal mum da ƙarin tsananin hushi akan su wal khasaru khasarul umr tabewa kuma shine tabewar rayuwa ba ɗaya duk ta tabbata a kansu ka annal umra ra'su malil insan kai ka ce rayuwa dai shine jalin mutum ita rayuwa ita ce jali ta mutum fa idan kada fi ghairi da'atin lahi ta'ala idan rayuwar ta kare ba wajen biyayya ga Allah mai girma ba kad khasirahu ya tabewa wannan rayuwa ka samu jali me me wanda ya samu jali me ya kamata yayi ya ta juya shi ya sa mai ido ya kiyaye yan bashi amma shi bayani jali ne ka samu kana so jali ya tafi yadda ya kamata me ya kamata ka yi sai ka kula da masu bashi domin masu bashi su cinye kudin suke ba su biya mafi yawa so in kana so ka yi da na sai ka sa ido wajen yan bashi in ba haka ba ka ta gona littattafai a bashi ne da za su an saba zai biya ba, wallahi kafin da kafin ga alal in ya za ga alal barkatai ban gan shi a da wannan ne ɗabi'ar mutane saboda sun dauki bashi kamar wajen ni'ima ko wani kayan jin daɗi ba sa jin tsoron hadarin da ke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yin sallah ga wanda ya mutu ana bin shi bashi har sai da aka samu kudi na dawala sannan ya fara yi masallaci ba biyan bashi ba. kai mutum an kace shi jihadi amma bai samu rahama ba sila da mai bashi an yafe ma mai jihadi musu abubuwa ba gida sai bashi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wani sahabi da ya tambaye shi da ya an ba ya fi mai gobi sai da yake ce sai dai baki yanzu nan mala'ika Jibril ya sanar da to kaga baki ana yafe shi kenan ba a yafe baki to amma shi muka dauka abun wasa yanzu da haka to idan ka samu dukiya ka samu jali sai ka kula yadda mai ita ce ginshiki a gare ka sai mutum ya kula da kulawa da wannan dukiya da aka baki da haiku tsarar ilan nari al-mu'abbad shi wanda ya zama to cewa bai yi biyayya ga Allah din ba to zai tafi cikin zuwa gidan wuta har abada saboda ya munana bai yi abin da ke daidai ba dan haka din zai haɗu da bala'i azaba mai tsanani kamar yadda malam mai tafsirul bahrul muhit ya nakalto wannan magana ta Abu Hayyan da ka ya uwa wannan yana nuna mana wajibi ne mu kama Allah mu biyayya ga Allah idan muna so mu samu tsira ba za mu yi hasara Allah ya ci gaba da cewa kul ara'aytum shuraka'akum allazina tad'una ka bani labari faɗi masa ya Muhammad ku bani labari abubuwan tarayyar da kuke kira ta abuduna min dunillah waɗanda kuke bautata ma kuke kira gare su kuma bayan Allah na'am waɗanda kuke bauta ma ma bayan Allah ai ko ma bayan Allah wa humul ma'budatul aqila ko dai abubuwan bauta masu hankali min al mala'ikati na daga mala'iku wa salihin da mutanen kirki wal da waɗanda suke bautata ma aljanu ko dai irin waɗanne ne ake bautata ma wa ghairul aqila ko kuma marasa hankali ake bautata ma kal awsani kamar masu bautan gumaka allazina za'amtum annahum shuraka'u lillahi waɗanda kuke ruwaita cewa su abokan tarayya ku ne a wajen Allah kuke riko su cewa me su abokan tarayya ku ne wajen Allah imamu zamakshari yana faɗi game da wannan aya cewa me ara'aytum Ma'ana akhbiruni ku bani labari ka annahu qala akhbiruni an haula'i shuraka ku bani labari ga waɗannan abokan tarayya din naku wa amma tahaqqu bihi al-ilahiyyah wa da me suka cancanci bautata bauta da kuma tarayya da Allah ma'ana wani aiki suka yi har suka cancanta a bautata musu ko a ɗauke su matsayin Allah wani aiki suka yi su abubuwan tarayya da mutanensu da aljanunsu da ma mala'iku da mutanen kirki wani abu suka yi suka tashi da musu? samu koma bayan Allah a kyala Allah a kyala a kama waɗannan mutane ya ce me ka faɗi mafiya Muhammad kenan tabkinan li al mushriki domin a kunyatar da mushrikai akhbiruni an sha'ani alihatikum ku ba da labari game da gumakan al'autan wal Guma gumakan ku da kuke bauta zamawa allazina abattumuhum min dunillah waɗanda kuke bauta zamawa koma bayan Allah wa ashraf wa ashraftum ma'ahu bil ibada kuma kuka haɗa shirka da shi Allah ɗin a wajen yin bautar shi Allah din bi ayi da'in isahabu hadhihi ibada da wani al'amari ne kuka cancanci wannan bautar da kuke masu? ku ba mu labari Allah yana tambaya ane musu wannan tambaya don a ƙara wulakantar da su a tozartar da su ai sun san ba su da amsar da za su bada sun san ba abin da za su ce wanda za su ce ya cancanta abin su samu gumaka ɗin babu abin da za su iya kawowa wanda zai nuna ya cancan sun cancanci bauta ma za ka laƙo min al'arzi mai aruni shi ne akbiruni ma za ka laƙo min al'arzi mai suka halitta a cikin doron ƙasa ɗin sun halittu ko da ƙwaya ɗaya ne na masara ko na dawa ko gero ƙaramin ƙwaya za su iya halitta shi wallahi ba za su iya to wanda ya kasa halittar kwayar gero sai kuma ka bauta mashi ka kyala wanda ya halitta sama da ƙasa kun ga mutum bai maka shi adalci ba kenan da haka ku bani labari da suka halitta a cikin doron ƙasa ɗin da in akwai abin da suka halitta to menene hajji za ku sanya su abokan tarayya a cikin tsammai da kasai am hunkita ban ko ko mun ba su wani littafi ne fahum ala bayyinatin suna bisa hujja an ba su wani rubutaccen littafi cewa kan daidai suke an ba su wani rubutaccen littafi cewa ku rike in an je lahira ku nuna ma Allah dan haka muka bauta ma ka an ba su waɗannan abubuwa din Allah ke dambe su bi anna lahum ma isharika cewa ni abokin tarayya su ne mun hada kamfani da su an ba su wannan abin la shay min zalika hasil ba ɗaya daga cikin wannan abubuwan da ya faru su ne ba su halicci komi ba kuma ba a ba su wata hujja ba da za su rike wanda take nuna cewa su abokan tarayya ne wajen Allah wanda Allah na yi suna yi kenan har sun yi tarayya a ciki ko kuma cikin aikin Allah Allah ya ce fal lil ittirab kenan bari wannan magana ka ji wata ma ya idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa gurura su azzalimai babu abin da suke ma alƙawarin junan su zaki ya masaki alƙawari illa gurura sai rufi da bata fadilan bi ta maganganun su na banna al'asalamu tashfa'u lahum kawai abin da suke cewa kenan wai gumaka za su ce su abin da suke faɗi kenan to gunki zai ce to ya san abin da ake yi ya kasa amfananka a duniya sai a lahira inda ga mala'iku ɗan a duniya ba su amfanar da su to wanda ya kasa amfanar da kai a duniya to shi ma bai amfanar da kanshi ba tukunna wanda ya kasa amfanar da kanshi balle ya amfanar da wani a gidan duniya to ina zai taimaka maka a lahira to in ma mutum ne a nan duniya bai iya amfanar da kanshi ta yaya in Allah ya aiko mai da rashin lafiya ce ke rashin lafiya kan zo koma wajen wani zai iya Allah ya wurgo mashi talauci yake talauci kanka shige ni sai dai je ka shiga wani zai iya ba zai iya ko ajali ya zo ce ajali koma ba yanzu nake so ni in tafi ba sai dai ka je wajen alhaji wani ko malam wani ka dauke shi ba za su iya waɗannan abubuwa ba to duk wanda ya kasa wannan a duniya sai a lahira zai yi larabawa suna cewa faqidu shay'i la yi wanda bai da abu bai iya bada shi da aka wannan maganganu da suka yi ya nuna duk shirme ne kawai suke yi babu abin da za su iya yi kuma kawai kama Allah a tsakanin shi ne mafita a gare su domin shi Allah shi ne in kare ke shi za ka samu tsira kuma za ka samu abin da kake so amma idan mutum ya zama wuce a tsere ke Allah ba to tabbas halaka ce za su tabbata a gare shi bai samu komi ba sai halaka din kamar yadda su waɗannan mutane suka samu bala'in halaka a kan sai Allah ya ci gaba da bai cewa mai inna Allah ya إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهم من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديله ولن تجد لسنة الله تحويلا Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani bayan ya nuna cewa waɗannan abokan shirka ba abin da za su iya yi ba za su iya amfana da kansu dole su amfana da wani sannan kuma alkawarin ma da suke mai junansu na cewa akwai ceto za su cece su ƙarya ne suna kawai alkawari ne na ruɗi ba gaskiya ne abin da suke kokari a kan shi ba sai Allah ya ci gaba da ƙara ba su misali dan su ƙara nazari su yi tunani Allah ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula lalle Allah shine ke rike sammai da kasai kada su bushe shi Allah shi ke hana sama da ƙasa dan su wuce daga inda suke ko sama ta kauce daga inda suke ko ƙasa ta kauce shi Allah shi ke hana shi ke rike da su nan ya rike sammai ya rike kasai gida. da ne ayyam na min zawal yana hana su su bushe su sama da ƙasa din fa huwa ta'ala qayyumus samawati wal ardh shi Allah shi ne madaidaicin sammai da kasai wala illa muqasmin, zalata idan da za a ce za su bushe su sammai din da kasai ma amsakahuma yumsikuma min ahadin babu wani mutum ɗaya da ya isa ya rike su min ba'dihi bayan Allah siwa umma Allah yanzu in sama da ƙasa sai Allah ya ki rike su yace kawai su ba ruwan shi da su ya gale su to da Allah akwai wanda ya isa ya rike su wallahi babu kawai sai dai ta rugo da faɗi da Allah ta kowa ne saboda kaga kenan sammai da sai Allah ke rike da su su yi tsaida su a inda suke tsaye din nan babu ranar da ka hito ka ga wani bangare ya yi kasa kasa zai kwado yana so ya rubu ba za ka ga wannan abubuwan ba kasa ba za ka tafi ba misali in dai ba Allah ya nufi halakar da wasu baka ga tana girgiza in ka ga ta fara motsi to ka sani halaka ce ta sauki sai ta buɗe wasu su afga ce ta halaka ta ko ba dai a yi eh, zilzal kenan a yi girgiza kasa akan mutane so su za ce Allah haka yake yi amma haka kawai da kansu ba tare da umarnin Allah ba su motsa ko ci ƙasa ko girgila girgiza baya yi din da ka taso ka taba ganin haka ba amma in Allah zai halaka da mutane sai ya motsa ta a samu ihtizazul ard ta dan motsa da ta motsa sai a tafi shikenan tashin hankali ya ishi wannan yanki din baki da haka kenan shi Allah subhanahu wata'ala ya zo a cikin wani hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin hadisi na uku, Imam Muslim ma ya rawaito hadisin da kashin ayar kenan hadisi na 2786 Al Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Abdullah ibn Mas'ud ya ce a حبر إلى النبي Sallallahu Alaihi wa Sallam. Wani malamin يهودا ويا زوجا من دان الله Sallallahu Alaihi wa Sallam. malamin musulmi ne a a malami ne cikin malaman yahudawa faƙara sai ce ya muhammad ya annabi muhammad ko kuma ya abal qasim shakkun min rawi shin ya ce ya muhammad ne ko ya ce ya abal qasim ya ci gaba da bayani cewa inna allah ta'ala yumsiku samawati yawmal qiyamati ala isbu'i allah zai rike sama a ranar tashi alkiyama da dan yatsa ɗaya. wal arazim ala isbi'in su ma san ya rike sa dan yaba daya wal jibal wa shajar ala usbu ala isbu'in wahid kenan itatuwa da manyan duwar wasu su ma Allah zai rike sa dan yaba daya wal ma wa fara ala usbu'in sannan ruwa da kuma tirbawa dukkan su Allah zai rike su a dan yaba daya wa sa'irul khalqi ala isbu shi ma sauran halittu baki ɗaya su ma bisa dan yaba daya summa yahudduhunna sai Allah ya girgiza a girgiza sama a girgiza kasai sammai a girgiza kasai a girgiza duwar wasu da itatuwa a girgiza ruwa da ƙasa a dukkan su da sauran halitta a girgiza su girgilawa ta ikon Allah ne fa ya kulu sai Allah ya ce anal maliku ni ni ne mai mulki anal malik ni ni ne mai iko ya faɗi haka har sau biyu wannan malami na yahudawa habrun minhum ya haka ya faɗi ma manzo sallallahu alaihi wasallam fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjuban mimma qala al haku sai manzo sallallahu sai ya yi dariya saboda abinda wannan malamin ba yahudawan ya faɗi saboda abinda ya faɗi gaskiya ne shine manzo Allah ya yi dariya saboda me saboda mamakin abinda yi. mamakin da kuma birgewar abin da wannan bawan Allah ya sani na dukkan su tabbata su ne a littafin Allah bal manzar sallallahu alaihi wasallam tasdiqan lahu dan ya gaskata shi san makara a sai manzo Allah ya karanta wannan aya din wa ma qadarullaha haqqa qadrihi ba su girmama Allah ba hakikanin girmamawa Allah wal ardu jami'an qabdatuhu kasa baki ɗaya tana damkar ubangiji ya rike ta yawmal mace a ranar kiyama su samawati sun biya yamini sama kuma ya nade ta sima da hannun shi shi ubangiji din yana gaskata abinda wannan ba yahuda ya faɗi dan ya tabbatar mashi da aya subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata da daukaka ga Allah akan abinda suke shirka da shi kun ga kenan wannan su kansu malaman yahuda sun san gaskiyar abu tun abubuwan da ya faɗi a dukkan su alkurani ya tabbatar da amma ya zo ya samu manzon sallallahu ya faɗi mashi waɗannan abu kuma manzon ya tabbatar da ba zai ce tun da arne ne, a wannan magana ta arne ce a watsar da ita alhikmatu dalatul mu'min ita hikima tsuntuwar mu'mini ce duk inda ya same ta shi ya cancanta da ita ana karantar da mu ne duk inda ka ga wani abin daidai ko ga wane ne ya fito shi wannan abin karɓar shi ka yi amfani da shi ka kyala bannan shi da shi unzur malamai na cewa wani malami na cewa unzur ila al lalil la lil qa'ili wal haqqu maqbulun jahilin ko min anijin ka kalli abin da aka faɗi ba wanda ya faɗi za ka kalla ba ita gaskiya ana karɓar ta ne ko da da abokin gaba ne za ka karɓi gaskiyar shi ko da jahili ne za ka karɓi wannan gaskiyar ta shi wannan shi ne al'amari yadda yake da aka kunga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da maganar nan da yahude yayi saboda me magana ce wanda ta daidai da shari'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan magana bal ya kawo aya ta gaskata magana wannan hadisi kamar yadda suka gabata Bukhari da Muslim duka su ruwaito mana su waɗannan abubuwa da aka ya ƴan uwa sai Allah ya ci gaba da cewa tunda dukkan su muke nan ba wanda ya isa ya rike sai Allah ko kuma ga aya ta tabbatar mana bayanin da Bayahudi yayi shi ma yayi wannan bayani akan haka malamai da dukkan malaman Yahuda sai Allah ya ci gaba da cewa innahu kana haliman lalle shi Allah mai rangwami ne mai sauki ne halim mai sauki ne mai rangwami ne ga al'umma gafuran kuma mai gafara fi ta'khiri ingabil kuffar wajen jinkirin da ya na ukuba ga kafirai bai gaggauta ya kama kafirai bai azabtar da sunan take Allah yana da iko da kayi iyin ma yadda kai ai maka kana gama tsayar ka kai ma Allah ya maka nan take to amma shi Allah da rahama shi zai daga wa mutum kafa me yasa yake daga mana kafa saboda annahu halimu kuma sabakat me rahmati gadan mana rahama Allah tausayin shi ya riga yi hushin shi fushin shi ya zamo shi ne baya sai da tausayin shi ya gabata shi ya sanya Allah ke tsaga mana gaba amma ba dan haka ba da labari ya zama wani labari da saboda ka yan uwa mu gyara wa aktamu ay kufarul arab kafiran larabawa sun yi rantsuwa sun yi rantsuwa da Allah kamar yadda wata aya ta ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun wa wannan cikin suratul an'am wannan littafi mun saukan maka da shi ya manzo kuma mai albarka ne da ka kuyi biyayya ga wannan littafi kuma ku ji tsoron shi Allah ɗin tabbas za ku samu rahama idan mutum zai biyayya ga Allah kuma zai ji tsoron Allah to rahama Allah za ta tabbata a gare shi su kafirai din na bara rantsuwa da suka yi wa aqsamu billahi jahda aymanihim suka yi rantsuwa da Allah haƙiƙanin rantsuwa shine gayatan jihadihim fiha suka yi matukan kokari wajen ita wannan rantsuwa rantsuwa da suka yi ga Allah su malaman eh, eh, malaman laraba ko ce larabawa yace wa aqsamu billahi jahda aymanihim ai halafal mushrikuna billahi ashaddal ayman su mushrikai sun rantsa da Allah mafi tsananin rantsuwa wa ablaguha da mafi kai matukar rantsuwa din imam sawi ya faɗi a tafsirin shi ya yace kanu yahlifuna bi abaihim su larabawa waɗanda ba musulmi ba sun kasance suna rantsewa da iyayensu ne kafin zuwa musulunci wa bi ko kuma su rantse da lata da uzza gumakansu kenan fa iza aradu ta'kida wa tashida in sun nufin su karfafa rantsuwarsu su ƙara tsananta su ta zama rantsuwa mai gima ne halabu billahi sai kuma su rantse da Allah bisa wannan rantsuwar ta to sun irin wannan rantsuwa din sun rantsuwa da Allah irin rantsuwar su me suka ce la in ja'akum nadhir wallahi idan mai gargadi ya zo maku kun ga suna rantsuwa sun rantsa da lada da uzza da duk sauran gumakan da suke rantsuwa da suna wanda suke takama da su kuma suka ƙara rantsuwa da Allah kuma sun yi alkawari kenan sun girmama rantsuwar me suka ce cikin rantsuwar la in ja'akum nabir wallahi idan mai gargadi ya zo masu la in ja'akum nabir ko idan mai gargadi ya zo masu ai la in ja'ahum rasulun munzir idan wani manzo mai gargadi ya zo masu la na ahada min ihda umar suka ce mun rantsa da Allah sai mun yiwa fiye da al'ummomin da suka wuce kenan ai la nan na ahda min jami'i al lamina, alladhina arsala Allah mu rusul wallahi za mu kasance mafi shiryuwa fiye da duk al'ummomin da Allah ya aiko masu manzanni min ahlil kitab daga ma'abuta littafi sai mun yi su shiryuwa mun ji abin da suwa suka rantsuwa ƙuraishawan larabawa rantsuwa da suka yi kenan suna cewa in Allah ya aiko da manzo to duk kafiran yahudawa da nasarawa sai sun yi su biyayya ga manzo din ma'ana sai sun fi waɗannan al'umma din biyayya ga manzo sai malam abu sa'ud yake faɗi a tafsirin shi cewa balaga quraishan qabla mab'ath rasulillahi sallallahu ko in ce balaga quraish quraishan abin ah, ballaga mutu'adi a ah, balaga dai kenan balaga khabaru quraishan zai zamo Mana labari ya idda quraishawa qabla mab'ath rasulillahi sallallahu alaihi wa kafin aikowar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam anna ahlal kitabi lalle ma abu dalin tafi yahudawa da nasarawa kazzabu rusulahum sun karyata manzanninsu kun ji labarin da ya iske ƙuraishawa kafin aikowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk da labari ya iske su da haka faqalu sai su kuma suka ce la'anallahu al-yahuda wan nasara kai Allah ya la'anci yahudawa da nasarawa A atatuhum rusul manzannin Allah sun zo masu fakazzabuhum kuma suka karyata su irin suna mamaki suna mamaki kan wannan abin rashin kyautawa da ƙuraishawa sai da yahudawa da kiristoci suka yi to ga abin da suka yi rantsuwa wallahi fa wallahi suka ce mun rantse da Allah la ina tana rasulun idan wani manzo ya zo mana kun ga rasulun suka ce kowane manzo kenan idan wani manzo kowane ne ya zo mana lanakunan na ahda min al-yahudi wan nasara wa ghairihim wallahi sai mun yi su shiriwa sai mun fi shiryuwa mun ji bin hanyar wannan manzannin fiye da yahudawa da nasarawa da duk waɗanda ma aka aiko mu manzanni mu sai mun wuce da su kun ji sun yi alkawari to sun cika wannan alkawari falamma ja'ahum nabirun lokacin da ɗan aiken ya zo masu ai falan ma abu muhammadun ashraful mursali lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo masu wanda shi ne mafi daukakan manzanni kan kuma da alƙawarin da suka yi ma za da illa nufura ba abinda zuwan manzan ya ƙara masu ma za dai uku illa ba tabahudan anil huda ba abinda zuwan manzan ya ƙara masu. sai nisanta shiriya wal haq suka nisanci gaskiya wa haraban minhu kuma suka kaurace ma ita wannan gaskiya din istikbaran fil ardi dan girman kai a doran ƙasa wa makar da mummunan makirci da suka makirta ma kansu ai nafaru minhu sun guje sun bashi بسبب استكبارهم عن اتباع الحق saboda girman kan da suka yi daga bin gaskiya wa utuwihim motsa tughyanihim fil ardi da kauracewarsa da kuma girman kai da suka yi a bisa doron kasa wa min ajalil makri saboda wannan makirci mummuna da suka shirya bi rusul wal mu'min wanda suka shirya ma manzo da kuma sauran mu'minai la yaqtulunahu za su kashe shi manzo din saboda su buke wannan imani din addinin lahi daga biyayya ga addini addinin Allah sai Abu Hayyan shi kuma yake cewa sababun nubur wal wal istighfar sababun kaurace masu dinnan shine girman kai da suka yi wal makr sayyi inda mummunan makirci dinnan shine ya jaza masu wannan nisan da girman ai nisan da gaskiya da suka yi kenan ba su bi manzon ba akan gaskiya da ya kiraye su ba su yadda da shi ba bal ba su bi abubuwan duk da ya nuna musu ba saboda me abubuwan da ya nuna musu gaskiya ne ga ƙaryar da suka ai ga rantsuwar da suka yi amma sun ƙaryatar da rantsuwar su so yahudawa kenan ba su yi biyayya ga Allah wanda ya kamata su yi biyayya din ba dan haka wata aya Allah yake cewa game da su ne har yanzu yace an kulu إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا za ku rika cewa ko suna cewa ai an saukar da littafin nan ne akan wasu jama'a guda biyu sune yahudawa da nasarawa kafin mu wa in kunna an dirasati la gafili mu kuma game da karanta littafin mun rafkana ba mu karanta shi ba sosai shi littafin wanda aka saukar masu kenan ba mu karanta shi ba au da kulu ko kuma za ku rika cewa law anna unzila alaina alkitab wallahi mu da an sauka mana da littafin nan la kunna ahda minhum da mun kasance mun fi su shirya har yanzu ita ma wannan aya haka take faɗi kamar yadda suka faɗi a wajen aya din kenan faqad ja'akum bayyinatu haqiqa hujjoji bayyanannu sun zo maku da kuma littafin ya zo maku min rabbikum daga ubangijinku wa hudan kuma shiriya ne wa rahmatun da rahama ne faman azlamu mimman kazzaba bi llah kun ga da kun zo sun karyata to sai Allah ya ce to wane ne mafi girman karya fiye da wanda ya karyata ayoyin Allah da suka zo mashi wa da anha kuma ya kauda kai daga gare ta ya toke mutane daga bin hanyoyin ayin Allah din wa ya fi karya fiye da irin wannan mutane sanajin zalimina haka ne sanajin yasdifuna an ayatina da sannan za mu sakanta ma waɗanda suka kauda kai suka toshe mutane daga ayoyin su al'azab mummunan azaba bi ma kanu yasdifun saboda kange mutanen da suke yi Allah shi ma zai dandana masu irin azaba da suka yi ai da kowane irin abu da suke Allah zai dandana masu irin abubuwan da suka yi kenan wal jaza'u min jinsil amal wala yazlimu rabbuka ahada sakamakon abinda mutum ya shi za a baki sakamako Allah baya yin zalunci daga laifatin nasara ala shay'in sai suka riga cewa kuma a wata aya ai su yahudan da kiristoci ba akan komi suke ba kamar yadda suka faɗi akan me a cikin suratul baqara wa qalat nasara su kuma wannan yahuda suka faɗa ka, su kuma nasara suka ce laifatin yahudu ala shay'in yahuda ba su kan komi ma'ana kan manna suke kowa na kan kowa kuma suna nuna in littafi ya zo daga wajen Allah za su bi amma falan ma ja'ahum nadhirun lokacin da mai gargadin ya zo masu maza sallallahu alaihi wasallam ma zadahum illa kamar yadda aya ta faɗi ta baya ba abin da ya kara musu sai nisanta da dissan rai istikbaran fil ardi sun aiwatar da wannan dan girman kai a doran kasa anil imani daga yin imani da Allah kafaru li ajali takabburihim sun kafirce saboda girman kansu wa makra da mummunan makircin da suka shirya shi ya sanya suka yi waɗannan abubuwa din shi kuma mummunan makirci ba abin da ke komawa a kan shi sai ga masu wannan makirci din yahizu makru sayyi illa bi ahli shi mummunan makirci wala yahiqu kenan baya koma ga kan kowa sai ga masu shi kenan yahizul makru sayyi bi ahli mummunan makirci din nan yana kewayewa ne yana afka ma masu su wanda ya jawo shi zai haɗu da shi kenan abin da kai shi za ka girba duk abinda mutum ya jala mu kashi to shi ne zai tadda na mummuna da makirce makirce da suka yi to irin shi ne za su tadda a cikin abubuwan da suka aikata kenan a gaban Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nahl Allah ya ce kan makaran ladina min qablikum su waɗanda suka kafin sun yi makirci irin nasu makirci ba ta Allah bunyanahum min alqawaid fa qarra alaihim saqam sai Allah ya dauke su ya gama da su daga asali tushen ginin nasu sai Allah ya rugurguza shi ya afka masu baki da ya afko masu wa atahumul azabu min haythu la yashurun kuma azaba ta afka masu ta inda ba su sani mutum ya shirya makirci ya yi gini da haka ake cewa gina ramin mugun in za ka gina ramin mugunta ka gina shi ka jere saboda wa Allah kai ne za ka faɗa cikin rami saboda ka makirci da suka shirya sai Allah ya maida masa akan su wata ayar Allah yake cewa qala allazina takbaru lil ladina zul'u waɗanda suka kafin cewa suke ce ma waɗanda suke raunana waɗanda suka bi su kenan a kuma zanannakum an huda ba da irja'akum shi yanzu mu ne muka kange ku daga hanyar a bacci ta zo muku bal antum bal kuntum mujrimin a ku ne da mun mujrimai ne ba ku san gaskiya kuma qala ladina tuzibu rauna nan su kuma sai suka ce lil ladina takbaru ga wadanda suka yi makirci bal makru layli wan nahar a a ai makirci da kuke shirya mana da dare da rana in za amuruna na saboda kula umurta mu lokacin da kuke umurta mu an nakfura billahi mu kafirce ma Allah wa naj'ala lahu andada mu sa mashi kishiya ku ne kuka jaza mana matsalar da lokacin kenan wa asarru nadamata suka boye nadama lamma aul azab lokacin da suka azaba da haka azaba ta zo kuma babu amfani bala'in kansu zai kama da haka aka samu wani asar daga zuhuri yake cewa balagana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala da Allah labari ya iske mu cewa manzo Allah ya ce la tamkur wala takun makiran kakkai makirci kuma kakka zama wanda ake hada makirci da shi kada kai makircin kuma kanka zama mai shirye makirci din fa inna allaha ta'ala yaqul wa la al makru sayyi illa bi ahli makirce makircen makirai baya cewayewa da kowa sai da masu makirci saboda kanka yi shi kenan a gane kuma yadda mai wala tabki kada kai zalunci wala takun baghiyan kanka zama azzalimi fa inna Allah ta'ala ya kun saboda Allah yana cewa game da zalunci innama baghiyukum ala anfusikum ma ku ko zalunci kurara akan ku to an kai makirci ai kai zalunci zalunci zai dawo ya kama ka kenan daga duk wannan abubuwan yana nuna mana cewa kenan kada mutum ya shirya irin waɗannan abubuwa marasa kyau saboda abubuwan za su iya dawowa a kan shi in sun dawo kuma ba zai ji daɗi ba akan abubuwan da suka dawo a kan shi ɗin nan don haka makirci ba shi da amfani fa hal yanzuruna shin me suke jira ne illa sunnatul awwalin sai sunnan mutanen farko sunnatul lahi fihim sunnan Allah akan su min ta'zibi wajen azabtar da su bi takzibihim rusulahum saboda karyatar da manzanni da suka yi falan tajida li sunnatul lahi tabdila to su sani ho ba a taɓa samun ba za su taba samun canji ba a wajen sunnan Allah ta azabtar da waɗanda suka cancanta to ba za su samu wannan canjin ba wannan tajida li sunnatul lahi ta'wila ko ba za su samu musanyawa ba a wajen wajen sunnar Allah cewa la yubaddilu la bil azabi ghayru ba wanda ake canza ma azaba wani Allah din a canza azabar a maida ma wani wanda Allah ko kuma la yubaddilu bil azabi ghayrahu bai canzar da azaba ga wani wanda aka ce za a a maida ma wani Allah baya yin haka wala yuhawwilu ila gairi ila hiki kuma bai musanya ta ya maida ma ita azabar ga wanda bai cancanci azaba ba ga zalunci zai shigo shi kuma siffar zalunci koran rashi wajen Allah Allah baya yin zalunci saboda ya ce eh, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman na haramta ma kai na zalunci kuma na sanya zalunci haramun ne a tsakanin ku don haka ku a zalunci ya imam imamul qurtubi game da wannan aya yake faɗi yace me ajrallahu al'azaba azaba kufar Allah ya gudanar da azaba akan kafirai fala yaqdiru ahad ahadun an yubaddila zalika ba wanda ya isa ya canza wannan ya canza azaba kada ya azabtar da su ya tabbatar da ita ga su kafirai din saboda kafircewa wa wala an yuhawwila al'azaba min an nafsihi ila ghairi ko kuma ya tantar da azabar daga wajen wanda ya tantance azabta zuwa ga wani babu wa sunnatu hiya tariqa abin da ke sunna ita ce hanyar Allah tabbatacciya haka Imam al ya faɗi game da wannan aya din da haka ya ƴan uwa waɗannan ayoyi sun ƙara tabbatar mana da kyakkyawar aƙida, sun ƙara yi mana nuni cewa tabbas yadda za a bi aƙida kyakkyawa mu bi shari'a yadda ta zo da abubuwa shine cin nasara kuma shine gyara in mutum ya akasa haka to zai haɗu da abubuwan da ba zai ji daɗin su ba domin abun baya canzawa kamar yadda yake ina ga nan ya kamata mu bashi sai dai kawai kasancewar lokaci ya yi ta kuma Allah ya taimaka mana yau mu samu babban bako limamin malin fashi babban liman malam ishaq ya albarkaci wannan guri ya zo wannan wajen tafsiri yana nan ma eh, nan gurin da sauran malamai da dattawa ke zama to insha da haka ina ga bayanin da muka so mu hada da da zamu yi wannan abubuwa guda biyar na yau da yake sai mu kora shi gobe insha Allah da muka yi dai Allah ya ba mu da wanda zai kuskure ne Allah ya ce mana idan akwai tambayoyi muna da rubutattu da kuma na san dai dai ku to insha Allah sai mu kara kafin mu kira malam Thank you. da yan kuwa mun ji akwai bawan Allah ya yi bugo waya daga ƙasar waje ke roƙon addu'a to muna fata shi Allah ya san abin da yake bukata Allah ya biya musu bukatun shi na alkhairi in akwai aka san kai mai da san alkhairi da duk sauran yan uwa masu irin waɗannan bukatu sannan wani bawan Allah ya rarraba wa al'umma sakari shi ma Allah ya biya mashi bukatun shi na alkhairi kuma ya saka da alkhairi kuma dama haka ya kamata su al'umma su ina ga za mu asa tambaya ko da yake sanama na malami shigo ne na addu'a a ah, mai tambaya yake cewa Allahu alaikum ya ce malam a ja hankalin matan wannan zamani a kan yin shi. domin ya zama ruwan dare a tsakanin yan mata da zaurawa da kuma da cikin samari. wannan yan uwa musayyan da halitta Allah ne kuma duk wanda ya yi wannan abubuwan zai hadu da azabar Allah mai tsanani akan mugun aikin ne. filincin menene birgewa wanda mutum yake komawa ya kode daga baya tunda da zai daina talauci ya fada mu da yana samun manya tsaya sai ka ga jikin ya zama jikin kudare ya yi birci eh, dabbara dabbare ko kura da sarfe eh, shi kuma ga sabon Allah da yi kuma bai hana Allah ya dandana masa hukuma so da Allah masu wannan dabi'a su bari ba ma babban lalacewa a ce namiji yayi mashakkan da haramun ne to ina ga namiji ya zama dan dauku Allah ka tsare da aka mafi akwai haɗarin jiso a Allah kuma yi. Kumbar shi ce, Malam ko kuma ya ce, Malam a yi nasiha a kan mutanen da suke shagartuwa da ganin laifukan wasu kuma bayan ya su laifukan. Wannan akwai haɗari misali mutu ya ƙetare laifin shi hango na wani. Abin da ya kamata kai yi ƙoƙari ka gyara kanka, in ka gyara wanda ka gani da kuskure na mashi. Wannan shi ne, amma kai kana da liɓe da kashi ko sai ka ce ma wani kai ga kashi a cikin ta. so kuskure ne kenan to dole wannan mutane masu irin wannan ɗabi'a to su sani cewa suna zalunta kawunan saboda ai wauta ne so ake kai ka zamo mai kirki ka fara da kanka in ka yi kokari ka hada kanka to kai ne mai hikima sannan kuma ka nuna ma wasu mutane wannan shi ne abin da shari'a ta nuna in ka yi kokari ka yi sosai kai ba ka haka amma kai kana shafu kai da banna ko kokara kana kai na wani malami Allah ya ji ya rasu wanda ya ga wani ɗalibi shi ya je gidan fim wannan gidan fim ɗin hali na sabo lokacin da ya gan sai ɗalibin ya hango malamin a gurin malamin da mai da dai malamin boko ne amma yana karanta da addini shi ya nan da ya hango shi sai ya taho wajen malam malaka kawo in yanko ma wajen yanko shi kenan sai malam ya gaci sai ya kama hannun ɗalibin suka koma gefe ya kaga abinda malam ke faɗi maka ka yi amfani da shi saboda shi malam ya san yadda zai fit ya fit to kaga shi dalibi bai sani ba to da irin wannan abubuwan sai akwai hadari shi kanshi ya sa abin da ya ba daidai ba ne saboda haka dole yan uwa ka yi kokari duk in zaka faɗa da mutane to kai ma in kokari iyaka iyawanka ba an ce ka zama ɗari bisa ɗari ba kuskure amma dai in kokari ka hali da abubuwa da yawa to sai ya zama tuta kai ma ka ji daɗin nunnu wa mutane Allah ya sanya mu da wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam dan Allah yana buƙatar mafita na wasu abubuwa da nake aikatawa ina gudun kada Allah ya kama ni malam duk lokacin da na ji wani hadisi na mazalar sallallahu ya ce a yi wani abu to idan na kama ba na iya bari ina da naci amma ina yin wani laifi wanda na kasa barin shi na yi na yi in bari amma na kasa sai daga baya na daina amma da na haɗu da shi abu sai in aikata malam kada in halaka kada in halaka subhanahu wa Allah Wadan dan uwa kun ji bawa Allah na farko dai akwai aiki daga bangaren shi sannan na bi yan uwa su da shada daga cikin abubuwan da ya kamata ya kula da su waɗanda ɗin yin ya haɗu da su yana sa ya aiwatar ya daina haɗuwar da su mana ya canza hanya kullum in kana banna wanda kake balla da shi to kaurace mashi ka samu mafita ta farko kenan kada ka rika shafu daidai ne da shi kuma zan tuna mashi ni ma zan mashi wasiya da wasiyar Ibrahim ibn al-Adham ga wani bawan Allah da yace shi yana laifi ya kasa bari bai iya bari ya saba ko kuma makamancin haka yace kai wannan bawan Allah kai yi tunani in za ka saba ma Allah kada ka saba ma Allah a kasar Allah na ɗaya kenan sannan na biyu in za ka saba ma Allah kada ka saba ma Allah inda yake ganin ka na uku in za ka saba ma Allah kar ka saba mashi menene daga cikin arzikin Allah na hudu in za ka saba ma Allah idan ajali ya zo maka ce ba za ka mutu ba sai ka tuba na biyar in za ka saba ma Allah mala'ikun mutuwa a yi mala'ikan azabu azaba za su sai da kai wuta sai ba ka zuwa to in har za ka samu tsaruwa daga wannan abuwa sai kai nasara kan fasa yi doko ta ƙarin bayani wannan su ne abu biyar haka ibrahim ibn al-adham ya bashi ya ce duk in ya kiyaye biyar ne ya je ma ya ta saban shi da ya faɗi mai kanka in za ka saba mala kai sama ma ƙasa Allah ya ce ah to duk ka saba ta Allah ba sai ya ce to zai ma kyau ka saba ma Allah a ƙasar shi kuma sai ce faɗi man na biyu ya ce kar ka saba ma Allah inda Allah ke ganin ka which is ah to akwai inda Allah bai ganin mutum ya ce yanzu zai daidai shi Allah da yana ganin ka kuma ka saba mashi a inda yake ganin ka zai daidai yace to faɗi man na uku yace to karkace daga arziki alaƙi arziki din na Allah ne yace yanzu Allah ya baka arzikin shi kuma ka saba mashi zai daidai yace faɗi man na hudu yace in ajali ya zo ce baka zuwa sai ka tuba yace to ajali eh, ai da likul eh, menene ai take eh, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ai idan ajali ya zo ba a ƙari ba a rage da ya zo mutum zai tafi ne yace to yanzu zai maka daidai kai da baka san ran da zaka mutu kuma ka saba mashi in kana cikin saban ka mutu ba sai ce hatil khamisa yace kawo na biyar yace idan zaka zaba ma Allah mala'ikun azaba za su sai da kai wuta sai ba a zuwa sai ya fashe da kuka yace ya tuba zuwa ga Allah ya tuba to wannan ba Allah shi ma ine mai wasiya da wannan wasiyar Kullum duk abin da ya zo mashi na sako ya kawo abubuwan nan guda biyar Ta izinin Allah wallahi zai dena in dai ya fahimci abu sannan kuma ya ci da roƙon Allah Allah zai taimaka mashi matuƙar da gaske yake yi to Allah zai taimaka mashi sannan kuma ya kyautata alwala farki farko ya kyautata alwala sannan ya kyautata sallar shi duk abin da yake Allah zai taimaka mashi Qur'ani ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sani sallah tana hana daga alfasha da duk abubuwan da rai ke kyamata sallah tana hana shi to kaga wannan abin da yake yi kowane ne tunda shi kanshi ya ce bai so yana daga ciki da izinin Allah zai dina yi wannan abu Allah ya sanya kuma ya dena Allah ya taimaka mashi ya samu rinjaye a kan shaidan baki daya da sauran al'umma ba Allah ya taimaka masu yana ganin ya kamata mu tsaya ana fata malam malam su shigo da liman shigo domin malam ya mana addu'a ya albarka shigo da insha Allah Allah ya mana sauki wa gida wa alaikum salam ta na'am dama ai tuba ba ta kulluwa ba a yi rike ba sai ranar da rana ta fito daga yamma ina ba za fahimta rana in ta fito daga yamma turannan hukumar tuba ta kulle ko kuma mutum ya kai gargara ma'ana kawai ajalin ya taru zai tsaki zai mutu sannan zai ce zai tuba an samu matsala to wannan shi ne kawai wallahu a'lam da haka dai yana da matuƙar mahimmanci kowa ya yi kokari ya kai ta shi domin shi ne cin nasara da izinin Allah Allah ya ba mu dacewa kamar yadda ce ku Allah ya shi mu da imam na malumfashi malam ha ya shi wannan guri ga shi nan gurin kuma ya zo ne mai barka zuwa da fata Allah ya kara mai lafiya da Allah ya saka mishi da alheri a cikin wannan guri da zo malam da